ya mallake amma rashin haɗin kanmu shi ya ja mana ko ba ka bane wallahi na ga haka ba za mu samu komai ba kamar yadda ta mana ka wannan ta mana yanzu hatta wacce aka ware aka ce ta nan garin ce gashi nan tana neman ta an bi ka'idoji da menene menene an bi duk an dora mata wasu an bi ka'ida wace irin ka'ida bayan kuɗin mu ne eh, ina mai gari ina mai gari kaga duk wannan nukunukun da ake da kullakullar da turka-turkar da ake babu wanda ya haddasa su irin mutum da liman da arama yawa ai a zaune take shi yasa ai aka ware su su aka ba su suka fita da fitar su mu kuma muka zauna da zaman mu to aiki ba a fara ba to ba fa zai kare ba kuma aure matsawar ba daura shi ba to babu magana tarewa kifi matsawar ba a kama ba to ba babu maganar ciniki kuma hikima matsawar bata ƙare ba to kuɗin nan sai mun mallake su wannan ai waka kake waka kake da zauranci a ciki ka fito mana a mutum eh? wannan wakar mamu da na gudu ce ko waka ta tsaya ce a nan sai an faɗa shiga daga ciki raka dai ba kyau gaskiya a faɗa baci ne ba hangen dalaba shiga birnin ne ba baba shirin shirin ne ba hangen shiga birni ne ba, baba shirin shirin samu auren alkhairi eh, mai gamo katar Allah jawari baba muna bidar kai mana tsari eh, kar san zuciya ya jefa mu bacin ya kama ni ya sauyan kama hada har ma launi baba zubar gari ta dame ni eh, rana zafi inuwa na kuni baba tunani ya ziyarce ni ya eh, sai kallon ƙuda kamar an je gashi an nema guda gashi dan yana ta busan algaita baba jama'a na gaggaishe ni iya eh, abinda duk na ce ayi ba mai nita baba komai na sa ya karbe ni iya eh, eh, ya busa saho na masu yayi ba shi baba a hankali aka rubuza ni in zama ɗan takara don fifita gawa shirin shirin baci ne ba hangen dalaba shiga wani ne ba ah, mama daga ran da na sa dan ba ba hutu cikin gida ko kogarka baba na jumrejele gayin wa a ah, faɗa nan da can ina halin barka baba babu hutu a gare ni eh, ko barci nake furci sai in farka baba buri na kawai in gani eh, na yi dare dare a mulki san barka ah, baba shirin shirin baci ne ba hangen ba shiga wani ne ba ah, baba a bangare na iyalai na ba ni da lokacin su ko da ku jika baba a bangare na iyaye na a ba damar su ganni na zama mai harka baba a bangare na abokaina sauna suke tabi inda na taka baba babu mai sauyan magana a komai in na ce kawai saha a harka baba shirin shirin baci ne ba hangen dala ba shiga shata a na hau da aha maza kuma hamata baba na zaton ko zan huta la haula wala quwwata ana barta baba tururuwa da ake gona a dan taimurna a yau na fifita baba na saka takalmin karfe kowa na so in taka shi huta shirin shirin baci ne ba hangen dalaba shiga wani ne ba ah, hidindimu suka dame ni hakukuwa na jama'a sun sarge ni baba illa suna ban umarni ga kuma kabinet fasun azalzale ni baba 'yan kasuwa da mamulka na 'yan gargajiya su ne mana ɗan nuni baba sannan kasar da ta raine mu sun ban umarni da tsari ma'auni wawa eh, shirin shirin baci ne ba hangen dalaba shiga birni ne ba ah, baba ba ga shi an ba liman kyauta ba sannan an hana baba to shi ma Allah zai kara bansa. amma duk abubuwan da aka yi a baya ai duk tare aka yi da baba amma yanzu a tashi ba da kyauta a ba liman shi kadai to wai ke ina ruwanki to amma a ce an gama yaƙi an bi kuturin bawa wai shi baba mai amana yanzu da mu za mu ci dukiyan nan ai to tsaya in tambaye ki yanzu da ya ɗauki wannan amsoshin ya baki daga baya magana ta fito waye ji kunya duniya kunya ai umma duk mutumin da yake da dukiya a fadin duniya wallahi baya tattare da kunya sai dai ka ce duk abin da zai faru ya faru kin ganki ki yi kanki ki ni kada ki haifi dan da ba shi da ido na gaya miki ni dai wallahi da talauci ya kashe ni gara arziki ya kashe ni dan haka abin da nake so ka sani ido na tar'ike a kanka ina kallon ka kana kallo na haka ne ka gyara min wasa na in gyara maka naka ya yi daidai saboda haka ani ya ga ani yawa yi ka fahimce ni eh, daga ni sai kai sai kuma ɗan ƙanin abokina bakina da ta in har ka ɗau haka to ka tsira ka ji tsira tare to shi kenan Wai kamar gaske ina cin naman kaji a gidan nan. Yanzu sai a zo a min daɗin baki a ce kuɗi za su zo, kuɗi za su zo. Gashin haɗa ni da to da miyan kuka. Wahidi sadaka iya. Iya yunwa ba ta da hankali. Iya yunwa ta ci mutum bakwai. Shigo! Ina zan yi cin wannan to ba zan yi rayuwa da Damun kai ne? Ni ne. Ba ta kai ka manta abin da ya faru kwanaki ko ka ƙara dawowa. Ai yanzu da ni da mai gidan naki hanyar mu ɗaya, bakin mu ɗaya da ni da shi. Ban gane ba. Yan kuɗaɗen nan ne na wajen sahabi. Muke so mu karɓe su da ni da shi. Kamar ya kenan fa? Shi mai gidan bai miki bayani ba ne? A'a. bai mun bayani ba kai ka mun bayani tun da shi bai mun za ah, me ki da a a'a bayani ya fita yawwa na zan dan ajiye sanda ta dama idan ka zo gida ne na kake ajiye sandan ka. wato wata ya hikima ne na ce to bari in kirawo ka kuɗi nake gani a kukulle a karbuwa ne kuɗi nake gani farak wannan na karaba ne man nima hadda ni Allah na tuba ni na samu abu a ce ba kai aram ai ta ɓaci kenan <laughs> to dabara ne eh kaga ka sa su uku ne to kai na baka haka ni na dau ɗaya ragowa guda ɗaya sai na ce to aje a yi wa dogon gwani magani ka gan su wallahi da sake an ba mai kaza kai. Wace dukiyar an ba shi ci ba, sai wannan zai ce zai kasa ta gida uku, ya ba wa alaramma, ya ba wa dogon gwani. Kai, gaskiya da sake. fa magana ta gaskiya malima Allah saka da alheri. Ba karamin nazari da dogon tunani kai ba tun wannan alherin da muka samu. dalilin ah, dogon gwanin kwarai ko shine sila shine sila kuma abin da mutane ba su gane ba abin duniya saman samamme ne karare kwarai da gaske inda muka faru haka za mu koma ga Allah kama ba da akum ta uduna ai mu shi yasa ga ko da Allah ya yi malamai wannan <laughs> dattin duniya ba za su taba samun fitina da mutane ai hadari ne hadari ne wannan a wannan da mai ne mai ɗakin za a ba ta baiwa ƙananan yara domin a ci da mana addu'a Kuna ji ko? Mm. Wato kamata ya yi tafiyan nan kanmu a haɗe, mu ɗaya, muryar mu guda. ya dai zaman to babu mai raba mu tamkar uwa ɗaya uba ɗaya. Wannan kan da ne. Kyau na karfi. rashin haɗin kan nan shi yasa a wancan karan aka huda mu muka yi asara kowa ya rasa gaskiya ne kai da ni gaskiya ne. saboda haka wannan karan kamata yi mu tafi mu zamo tabbal kashin awaki hakika hakika to tun da abin ya zo da haka an zo da wannan magana mu tabbata cewa duk wanda zai mana kutse duk wanda zai mana shige mu tabbata mun yi masa sarki ya hana dawa tsewa hakika hakika hakika ni abin da nake ba da shawara kaga da liman da alamma ka ɗauki tsauran mataki bayan nan. ‘Yan ma kina sana maka da oga mangan sa shuka sai ba ɗan ki na Allah ya baka nasara, Allah ya baka yawan rai. To, da wuka da nama a hannun ka suke me zai hana ka tuje rawanin sa kai masa tsararren mulki in ya so da aure da za a yi. Ina da shawara. Shawarin gaba ɗaya kafa su daidai. idan ka taɓa liman da aya domin lauyoyin nan kafa ungulu lauya kafa hmm. ungulu ce mai kada taɓa su domin masa samu domin su ne alawa zai iya ganowa hmm. amma dai hmm. ni abin da nake horon ba a kwaye tabbatar kan ta suke muryar guda kamar yadda ba hago ya ci duk wanda ya nemi ya keta mu Mm. ni masa sarki ya hana dawa mm. ko da ba sarki ne da kansa nace me sarki ya hana dawa tsayuwa ban ji ba dai sarki ya hana dawa tsayuwa a da dai a tambaya ne sai an zo har garin mu a cikin da yake yanzu ga wata dama ta zo ya kamata mu yi idan muka yi wasa da daman nan muka sai kan duba kan kwaɗo wai wani abin haushi jiya na ji yana gaya ma alaran ma wai zai ɗauki nauyin dogon gwani wai zai ɗauke shi kashi asibiti maimakon mu abin mu mu ci kuɗin kun san ma ni me yake bani takaici yanda suka kankame amsoshin da tambayoyin suka hana mu wasu masu gaskiya da yanzu muna cikin daula baje baje hmm. ka ji wani sakarci maimakon su yan uwan sahabi su ɗauki nauyin dogon gwanin amma sai a cikin abin da ya samu zai ɗau nauyin sa a sani mana tusa a laspika. To yanzu dai mun samu dama dole ne mu tashi mu dama daman da muka samu. Shi ne magana. Gaskiya ne. Saboda Allah da Annabi. Gaskiya dai. Ni dai abin da na sani shi ne wallahi babu abin da zan iya yi babu abin da ba zan iya yi ba matakar zan samu. Ke? Ki ce mu dai ai dukkan wajja ce jirgin da ɗauke ki shi ɗauke mu inda kan kuɗi ne sai inda karfin ya ƙare. Kada mu bari jirgin nan ya tashi ba mu. Gwara mu san yadda za mu ci kuɗin nan. wannan ma haka yake ai yanzu mun riga mun gama cewa duk wata dabara mu samu kuɗi shigo hannu shi zamu shi ne magana ai um, da um abinda nake so da ku tunda mun gama karabkiyar neman dangin marigayi sahabi an kuma samu an danka masa dukiyarsa wannan ta wuce abin da ya rage mana daga bashi ne sai mai kokarin sauke masa ɗaya nauyin nasa da yake kansa shi dalilin da ya sa na tsara nauyi kake magana eh. ai bashi ne idan ana ban mutum ya mutu yake rataye ransa ina rataye a cikin bashinsa sai an biya amma na ba bashi ba ne da bashi da alkawari duk ɗaya yo ai wani lokacin ma alkawarin har ya fi bashi tsanani ka Allah wadar rashin karatu to kuma dai ne cewa aka jama'a gari su zauna su tantance me suke so a yi musu sun kuma mun sun yi sai bai kuma ah, ah, a arama wannan maganar da suke faɗa gasanta ni dai yanzu nake ji a bakin su a rashin karatu bai ba kai idan ka sake faɗin karatun nan za ka ajiye rawaninka kai na lura ma mutanen nan gaba ɗaya adawa kuke da ni duk abin da na kawo na ci gaba a garin nan ku kuke fara fitowa ku yi adawa da ni di na lura kai kujeran nan kuke son ku zauna a kai to shi ke nan ku zo ku zauna ah, dan Allah dan nan nan wani zo zo ah. wani zo ah. zo cikin taso taso kai kai kai ka bi shi giwa ka bi shi girinki taso dan Allah ya sike waɗannan mutanen in ba ka yi wasa ban ma kashe ka za su yi sai kujera. inna lillahi wa inna ilaihi an kamo hanya mai unguwa wallahi an kamo hanya mai unguwa ka san irin kalamin da kake kuwa na sani mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in za ka yi magana ka faɗa alkhairi ko kai shiru kafi ne sai gare ka gara ma ka faɗa min alheri in san gaskiya in san so ake kashe ni a kamar yadda na yi wa marigayi sahabi zan danka wannan dukiya a wurin danginsa Allah ya taimake ni na mika wannan dukiya yanzu abin da ya rage saura shine kudaden da za a kashe wannan kauye kaga ba ah, kake suna wannan abu ka fito da bakin hausa kai magana kudin da za a kashe wa wannan kauye ko ku a'a kudin da za a kashe wa yan kauyen to ai dai abu ɗaya ne a magana biyu ce kai ka san in kuka zo ɗauka kuke kamar ba mu da wayo mutanen kauyen kuɗi da za a kashe wa mutanen ƙauye domin me sai da garin ya samu mutanen sannan ake ƙoƙarin a kashe masa haka ne ko ba haka bane a ba haka bane eh, a a kai wallahi ba lauya kake ba alƙur'ani ko me kake zo zanga da kai yanzu idan aka ɗauki kuɗi aka kashe wannan ƙauyen su wane ne za su mora mu ne ba ku bane mu ne ma a a ƙauye ne zan mora to saboda haka kai duk lauyan ka maganan nan guda ɗaya ce kuɗi na mutanen ƙauyen nan. Hmm. Na'am, a ɗibi kuɗinsa a basu in mun ga dama mu ci kilishi. in mun ga dama mu ci ɗan bagalaci, in mun ga dama mu ci shashshaka wannan kuma gararin gaban mu ne amma ni mai gari abin da nake so ka gane idan ba a raye wannan ƙauyen ba suwa kake tunani za su zauna da iyayenmu ba su aiki tukuru ba ma zo mu da mutane a garin dukiya ta 'yan ƙauyen nan ce ba ta ƙauyen ku haka yake ranka ya daɗe Allah ya kiyaye mana kai Allah ya baka yawan rai Allah ya baka nasara kayi taka kayi ta yaro mm. maganar mai gari akan jeje take Yabba. jama'a ne a ba wa jama'a gari kuɗaɗen gashe ka ba Shi ne wani. ya kuɗin gari ya shagalin kan da dukiyar mutanen garin da garin duk nawaye Warai gari ne. Warai ranka ina da shawara. Ba yanzu ba. Allah ya kiyaye ka hadari sa gaban ka inda kake so. Bakin shadda ka ga tsirarar kowa. An gaishe ka icen kabari mai danna uban kowa. In dararo Allah yana baka kana watsarwa. Kare rabanka da dariya tun ran haihuwar. Kai kai. Ya rabanka. Me garin ne kare? ya masa a da karen yace ai ai ai ah, kai kai baka san da magana ta da baka san da magana haka ce a sai ka duba da bakin na mai garin da bakin bakon wanne ne na kare yawa yawa <laughs> kaga idan ba a kashe wannan kauyen kuɗi ba eh. an raye wannan kauyen za ku zauna a ciki ah, mutumin nan wani makirci ya shiru ta yadda zai cinye wannan dukiya wato ni kaina abin da yake bani mamaki irin yadda jama'a garin nan gaba daya suka mara masa baya abin da na fahimta sun yi niyyar ta da masifa da fitina a wannan gari amma abin da ya kamata mu yi mu nuna muna tare da su kuma muna goyon bayan abin da suka tsara amma me zai hana mu nuna muna da buƙatar wasu tsare-tsare ta hanyar da za a kashe dukiyar domin ni na rubuta rahoto na kai birni to ko shakka babu mu a halin yanzu mu a halin yanzu muna cikin tsaka mai wuya domin za mu iya fuskantar wata barazana a sanadin wannan kuma abin mamaki mutanen gari duk sun mara masa baya ana ta akan wannan ra'ayin nasu gaskiya ne wato liman wannan magana da lauya ya faɗa magana ta gaskiya shawara ce mai kyau ya kamata

don haka sai a bi gida-gida a ƙara neman goyon bayan mutane. Daga hmm. hmm. nan ma zan fara. Muna neman goyon Irin wannan kyawawan tsare-tsare da ka zo da su, ai sun yi daidai wallahi. Wala wala wala ba. Ai na faɗa maka ƙwaƙwalwa gare ni, amma kai ɗauka ta kake dan ana ce maka lauya. Ɗauka ta kake kamar wani shaka tafi wanda bisa abin da yake. nan gaba haka zai ci gaba da cutar mutane kawai ni abin da muka fi so shi ne. a yi kokari a tserar da dukiyar a miƙa da amana ga inda take mai girma mai gari ya bujiro da wani aiki wanda zai amfani dukkanin mutanen da suke wannan gari. Jama'a wannan kun wanda zaɓi? Eh, ya yi ko? Ya yi ranka ya alhamdulillah. Ya baka yawan rai. Za ka gama lafiya.